shahararren dan wasan kwallon Lionel Messi na yunkurin kasancewa dan wasan La Liga da ya fi kowa jefa kwallaye a raga ranar Asabar mai zuwa duk da cewa kalaman da ya yi a kwanakin baya ya jawo zaman ɗaɗar a filin wasan Camp Nou lokacin da ya ce ba lallai ba ne fa ya zauna a kungiyar shi ta Barcelona. a halin yanzu dai barcelona na haramar zama mai masaukin baki a lokacin da za ta kara da sevilla asabar ɗinnan kuma maki biyu kacal real madrid mai jagorantar teburin la liga ta bawa ita basa din a wasanni uku da aka buga a baya messi bai ci kwallon ko ɗaya ba saboda haka har yanzu dai kwallaye 250 ne kacal kawai ya ci a La Liga kuma idan har ya samu maki guda ɗaya ko ya kara cin kwallo guda ɗaya to zai kunnan doki kenan da Telmo Zarra wanda ya fi kowa cin kwallaye a La Liga jama'a da yawa ne suke tunanin yadda rayuwar Messi za ta kasance bayan barin kungiyar da yake wa wasa tun yana mai shekaru goma sha uku.